أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين يا أيها المسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna wa Allah godiya subhanahu da ya bamu iko sake haduwa a wannan masallaci mai albarka domin ci gaba da karatu a cikin littafin al'adabul mufrad gabanin na yawa musulmi akwai wasu matsaloli masu nuna kaikai cikin matsayin ta addini matsala ta farko ita ce matsalar zuwa da ashura da yake muna cikin su yanzu matsala ta biyu kuma halaccin haɗe salloli guda biyu magariba zuwa sha'i saboda ruwa sama amma ita wannan matsala ta biyu ne insha Allah ta'ala mun yi magana za mu yi magana akan sati mai zuwa a wannan masallaci na bin mas'ud talata mai zuwa ban da gobe saboda ka sai wani lokacin za mu magana kan ita kuma wagga matsala ta tasuwa da ashura matsalar ta ne wasu sun doka isa ga wata ra'a sabar sun doka na mai hita ba sai suka doka cewa tun jiya ran juma'a ya hita a sabar ɗaya ga wata sai suka ɗauki tasu a yau suka ɗauki tasu a yau su kuma wasu suka yi amfani da sanarwar da mai alfarma sarki musulmi ya ba su a cewa yau lahadi cewa watan ta gabata ɗaya ga wata kenan yau takwas ga wata kenan kenan ta zuwa sai gobe jiya mutane sun yi mai tambayoyi ba ta iya kasu bane cewa mi an matsala wannan al'amari shi ma malam nasir ga nan ya sha tambayoyi irin waɗanda mun riga mun gama da wani matsala sai inda an kai ko jama'a hukumance su da alhakin ba da sanarwa ganin wata saboda haka inda mutum ba da kiti ya kaso ba to yi unhwani da ganin da sanarwa su shi sai mutum ya fi in su yi ganganci wurin juya al'umma ga ra'ayinsu sai a su ga Allah kai dai ka san shari'a ka bi in ka bi su abinda ka faruwa ga mutane sai su dinga soke matsayin da Allah ya ba mutanen in ka cike babu ruwanka wani ɗan kwallon shi ya shugabanka ba zai sai ba ka kuma ba ka ɗauka ba to ka soke shugabancinka to amma ka sani su shugabannin kiristoci na kan shugaban na nan daram ba su so shugabanci ne ba amma zo kai ka soke naka ka ce kai baka yarda sarkin musulmi shugaban kana dan na ji wani ya haɗi ba ko mutum guda ba to mutum ya sani wanda bai shugaba shi da a shugaba ne duk wanda bai rike shugaba ne matsayin shugaba to shi dan shi a shugaba ne duk wanda a dan shi a shugaba ne to banna ta ta gyara da yawa sannan ku diba ku gani ko lokacin muna samun matsalar nan sai muka ware a ƙungiyoyin mu sai mu ware sai mu ce mu yi idin mu lokaci sai mu kyala gwamnati to ko lokaci in ka diba za a ga idin gwamnati ta haita mu yawa don shi wani babu ruwa ne ba sauran kowa sai abin da gwamnati malamin wasu a gane cewa lalle sun yi kuskure sai an kira zama a kaduna duk ƙungiyoyin addini sun ka tawo an ita ittifaki an bar mai al'umma sarkin musulmi shi zai sanarwa ganin wata kungiya ta addini dukkan sun ga sun haɗu sun ittifaki a kai shi yanzu ya kawo samun kaɓa idan uwa musulmi idan muka riba za mu ka alhakin sanarwa ganin wata na sarkin musulmi na shi ka ba su a ce a faɗi gidan rediyo a rubuta rubuce a yi post-it har ya ta tarin inda yi na tabbatar da sunday layin ta wuce shi ya ɗaya ga muharram har da ita na gani kuma wasu kuna masu shiga social media sun gani sayanin inda aka yi nashi sayanin inda ya yi tabbatar da muharram ɗaya ga muharram sunday yau takwas ba yau ne za su abu sai gobe mutane su bar hannu kawai in an ka shiga inda hukuma ta ce ta mutu musulunci nan za wani zama ina fata mun gane magana shugabanninmu na addinin mu su isa su ban wa'yan doka ba don ko su ana sama gare su kuma ina fashin mun gane magana in addini za ka yi to gagana za ka yi karkashin Allah madaukakin sarki ayat da Allah madaukakin sarki ya ayyuhal ladina amanu ati'u Allah wa ati'u rasula wa ulil amri minkum ya kuma su imani ku yi da'a ga Allah ku yi da'a ga manzon Allah ku yi da'a ga shugabannin majibita al'amarin kaga in ka diba da'a gare su shine ga abin sun kace shi za a Allahumma wasu malamai suna mamanta in kake ganin ma idonka yadda ya bayyana shi ran juma'a da yake ta ka gane kai da idonka ka sai ka riba ka ganai to in ka gane akwai wani kaulin da yake kana yan wayin da ganin da kai sai ka sai ka dauka cewa ran nan daya ko nasi daya to amma in ba gani ba faɗa na an kai to ka samu matsala ba ina fatan mun gane magana wagga matsala mun riga mun kare da ita tun tun tun now hey hey <laughs> to malam ka san sauran mutum in eh, abu akwai abinda mutum ka so gare ne to duk wasu kirkirkirkir na yin eh malam babu ɗan shari'a ta siyaka a kayan da Allah babu shari'a ta siyaka bibi wata ɗaya ka ce wanga wata ba sai yau na ba ko ba haka ba babu inda an ka siyaka in har ka ji ka gani ran da wancan wata yake shi ta sai ka sai ba ko ba haka ba in ka gane ka ganin ma idan ka kira wani ya toye ya gani ka kira wani ya toye ya gani jama'a masu yawa ku gani to zo kana da kana da hujja dalili laka min Allah burhan ka gani Eh, eh. ba to ai sina ko sina dama ka san mutane suna rikici in kana iya yadda da wani wanda ba ma sa ce bai faɗa ba an gani wani ba ko ko guda ba to me yasa ba ka yadda da sanarwa sarki musulmi don ku kuna ganin nauyin da abu kansu bai ishe su ba da jama'a ga baki ɗaya a ce a juye mutane da gangan saboda ra'ayi kuna ganin abin da hankali na ɗauka ce ba su iya haka nan ba wallahi ni na waɗa mutane wallahi wannan mukamin da gani wallahi in kaina an ka ba an kaina an ka ba shi kare ka na rike da Allah banar za a yi da bacin za a yi masu yahin wanda ake musu kuma wallahi ka yi zama magana wani irin nauyi ne wanda Allah ya dora musu ba su yadda su yi abin da zai kawo musu matsala kari da Allah sannan ko sun bisa kuskure Allah na na ansa uzurin dan shugabanci <laughs> a muka da tasu awa ba sun tasu a tashi ko sai gobe mu dai abin da muka sani wanda ya azumi yau ya yi azumin nasira ya saboda Allah amma tasu adda annabi ya ce in Allah ya raya ni baɗi zan yi tasu'a sosai gobe na yau a kwanta da shi gobe a ta shi a shugar da muka sani a musulunce a sunance tira abin nan sai kan talata wannan mun shi muka sani ko muna da hujjoji mu dalilan ba kan wannan ko a gaskiya ba wanda ya gane shi da idanu ne eh. ya dauka yau eh. suna da wani kauli wanda ka ɗaukar magana kai amma abin da ya ki ya tsaya ga abin da mai al'umma sarki musulmi ya kwaɗi don shi za jama'a za su yi gaba ɗaya shi a daidai shi a daidai ƙwaye daga ai wani malami ya ce miya alaƙa sanarwar ganin wata da talaka kai talaka miya alaƙa sanarwar ganin wata ba aikin kana don mutum za ka iya faɗa ba kai ba a ganin ko zamanin annabi na kai a tuwa a faɗa mai dan a san duniya ta za a faɗa mai yanzu sai ce a ce a taka mun bari ai sanarwa a faɗa mutane to ma kai yanzu in ka ce mutum na za ka faɗa maka kanin ka da Allah ɗauka waya yana kai wanda ka kaso na za ka faɗa ka ce ke wani na ga wata ke kai wani to kuma daga mutane su daina shiga cikin rudaye da rikici ga irin waɗannan abubuwa wallahi malam jiya ban hawaya ta kan zai so ya dauki a jima a jima har na kwanta wani kira ni ni an matsala ka saurare ni za a faɗi gare biyu, ni ma rediyo wani saurare in jimiya ka shi ne ƙa'ida shi ne musulunci nuna za a samu haɗin kai sunan na ya taɓa bayani wata rana nan bakin kasuwa ba lokacin da ana sallan daban-daban wallahi wani an kaba sallah an sa liman bayan an sallah mijinin farko wani su biyar ce wallahi su biyar na yake allah na ba bai sallah da mutane ba sai kaku bin sallah munafikin Allah na bai sallah da mutane jiwon ga wani sai ga ce wallahi ne da majlis a wurin zama fa sai ga wani ya bar zama wurin saboda mutanen ba za sun ga sallah jama'a an samu sa'ani ko a samu ba ibada ta jama'a to haɗin kai aka samu gaba ɗaya a yi lokaci guda da idi da azumi duk waɗanda ibada jama'a gaba ɗaya duniya ta a kanta ya lokaci guda abinda a ka'ida ku bari gabanin ku faɗa muku kuma wallahi akwai wani bala'i da mutane suke shi batin gabanin su ai su ka hare ba su batin nasu wai na ka saba gani ya shiga rediyo yana zagin shugaban ka na Najeriya kaninka da Allah ko da sai majalisi suna zagin shugaban ka ba an duba wani kwaye daga kiyan saboda haka zai da kyau mutane yanzu muna shugabannin mu kama bakin mu da gare su mun shirin mun so addu'a alkhairi kawai amma an ba haka mun kai gaskiya ba mu samu tsiya ga al'amuran mu saboda ka gaskiya abinda magana gaskiya ta su abu ne yau a kwanta da shi gobe a tayi asura ban da gobe wannan ce a sunna ce daidai kar mutum ya saka yin yi ya Allah ka ba mu ikon gane eh niya eh niya azumin kawai na niya azumin takuwa na niya azumin ashura dama ya baka san sallar farilla in za ka yi niyya sai ka ayyana ka na niya sallar azhur farilla to shi ma azumi ina da suna na niya azumin yin arfa amma in ka tunani azumin nafila ɗai ana ganin wasu su suna ganin niyyar ta don azumin nafila amma ya ka sallar azuhur na niyyar sallar azuhur ko kaga dole sai ka ayyana farilla ko ba haka ba in ka tunani niyyar sallar farilla ɗai ba sa azuhur ba kaga niyyar ba su ta ba shi sa in za niyyar na niyyar azumin tasuwa ko na niyyar azumin tara ga watan muhabba na niyyar azumin a haka shi ke zan ba wani ba wata matsala ka. a cikin zuciya in ka ta yi tuwa ka loma farko sai miya ka yanzu in haɓa kai kan baya ba yana yi wa miya kamar su ka daga sayi ta na yi niyan azumin da zan yi da gobe na sasu ba zai zai sai ka tara ka tawa ko ka tsaya tuwar ba sai ka sake niyya Allah ya ba mu ikon gane saboda ka don Allah mutane sun hau koyi da irin waɗannan matsaloli don a kawai ma duk abin zai iya kawo na ɓata tsakanin mu ya Allah ka taimake mu Allah ka mu gane na na na a tsanin dama shi azumin nafila inda mutum da koyi wata ya ta waye yana aiwacewa da abu ne je ko ba kai niyya zai da daren ba baya ta waye ba komi ba suka ji ana ta labarin cewa ta su ana da baya an gama su bayan ko yanzu kila irin rigar da aka yi da bayan gama su bayan ta yi mutum maɗauka ce a to ainihi ma na wuce da abu da shi ke ta da niyyar karfa yana kai ta azumin nafila ne mai haka ana yi ma azumin nafila niyyar fahi ko da rana ba su komi ba manzo Allah ya kan yi haka na sallallahu alaihi wasallam sai ya aika gida ne akwai abinci kina da abinci gidan da su dalle babu abinci ke tunani azumi ne kai na wuce da azumi da akwai abinci shi zai wata rana an ta ne ya ce akwai abinci akwai akwai su akwai gobe haihu sun ka ce haihu ne gobe a haɗa da wanga da wanga da wanga a yamusu sai kai ma da laga abinci gwabi kawo annabi sai da babu shi da wuciyar rai da abu wanda ta rai mutum na na iya wuciyar ne a zuwi Allah ya ba mu ikon gane ina jin in ba kun ban manta ba hmm. to kuma alamar suna ganin ka biya ba da na ganin ka yayi ma a ne ka biya bashin da aka binka ana binki bashin azumi ki kira wanka wasu kace a'a tunda dai akai yalwa kai lokaci babu da yake wanka in kai yi shi sannan ka cigaba da ramfon naka wanda aka binka Allah ya samu dace ina da mun wata mana babu sahawatin nafsi ko mun ga mun ga babu hukumul khuluqi babu da ke magana akan kyakkyawan hali mun kare wannan babu yanzu kuma za mu tashi babu sakhawatin nafsi babin abin da ke nuni da wato sakhawa shine alheri Saka, halin kwarai rayuwa rayuwa mai kyau mai nagarta idan ka sakhawatin nafsi ba kyauta ɗaya ba ka zama na kwarai ba mutunci ba ba maha'inci ba ba makaryaci ba ba mu munafiki ba ya zan bai rayuwa zama duk wanda ya samu rayuwa irin taka sai su ya gode ma Allah shine sakawatun nan yace hadathana ya hayy ibn bukair qala hadathana al-layth an ibn ajlan an al-qaqa an abi salim as-samman an abi hurairah radiyallahu anhu an an-nabi sallallahu alaihi wasallam qala daga annabi sallallahu alaihi wasallam laysa al-gina ba shine wadata ba an kasratul ard yawan kadarori yawan asif yawan kadarori ga gidaje ga motoci ga kudade a bankuna ba shi shine wadata walakin gina gina nan sai dai abinda a wadata shine rasa zuci idan ka ce rasa zuci ana neman mutumin da adda naira 100 sai ya kamar wanda adda miliyan guda ya gode ma Allah da ya sana naira ɗari sai sai sai abincin naira hamsin ya sa naira hamsin sai Allah ginin da suke duk abinda Allah ya baka alhamdulillah kai in ma ba ka da komai ka jika lahiya ya alhamdulillah ginin da suke shi zaka ka ce ginin nafsi ma ya fi ka an sabbi hallaki wa in zara shay'un ada zakal gina faɗa malam yake cewa wadatar zuci shine abin da ke isarka so su yan kawoyinka lalurinka yace in wani abu ya karu to yanzu wala ta kuma talauci kuma yanzu ta kuma fa karu wani abu ya karu sama da bukata abai hadisin da yace da adam in ya rika sama da bukata ta ya rike halaka ta faqad akhadha hatqa ya rike halaka idan ka idan ka wuce abinda abu ka to ka rike halaka ina fata kun fahimci magana amma yanzu wani shi yanzu ko sama ga biliyar da giza a ba kawo a kawo ina daya toshe su ya aje shi ta kallon amma dai abinda abin ke kusa ya gwada wani shi ne wadatar su abinda Allah ya raba ya ba su sai Allah na gode shi ke sai ka fi harkokinka in ya gada ma sai kara jiwon wani abu kara amma yanzu kowane mutum ya kai da ke a tuka mai ɗaki da kuɗi ba ko ba ka to Allah ka ba mu rikon gada yace haddathana Sulaiman ibn Harb qala haddathana Hammad ibn Zaid wa Sulaiman ibn al-Mughira an Thabit an Anas kala daga Anas yace khadamtu an-nabiyya thumma ashra sinin nayi ma annabi hidima shekara goma fa ma qala li uffin qattu mazala ba taɓa cin tir ba tir kai ab wa ma qala li shay'in lima fa'altahu ala kunta fa'altahu manzon Allah kuma bai taɓa cin min gona wanda ban yi ba dan mi da kai abu ba wala li shay'in bai taɓa min ba da ba me yasa kai kara? manzon Allah kuma zama ne da ana shekara goma bai taɓa mai faɗa ba kaga wannan ya gwada rayuwar anas tana da kyau kwaye daga ya da sahawatun nan rayuwa tana da kyau kwaye daga in ba kuma ci bana na taɓa gaya muku cewa har cikin dare manzon Allah na aiki da dare annabi da azumi sai ce anas ka ce ka kira min wani ka ce to min su ka kira min wani da wani ya to min horo kuma duk wanda haka mulki da sai na so ya kira ne cikin dai amma yanzu yaran ga yaron ku kana su sai kai ne hudu na dai su sai tashi sai kira ma wani ya da wahala ko dan cikin kana sai Allah ya taimake ka to ala ko cikin dai yana aiki ne wata rana annabi da ya aure walima annabi ya aiki ya ce kin kira ni wani kira ni wani kira wani su waɗanda ka faɗa musu ina faɗa daga nan in ka faɗa musu ina faɗa duk wanda kaje wani kuma ka ce suna kira ne ma'ana su ne waɗanda gayyata ta fara ya samu su to daga nan in suka samu gaisa, duk wanda ne ka yawo ba ana fatan mun gana maka duk aikin da Allah kai an zuba da gida a nan sai an ce masu gafa za sannan ana yana daga cikin mutane masu wayo ka sa akwai yaron da in ka aikai dambala ɗaya zai ma akwai wanda yanka aike da magana ta iya gama magana kila kuma ba sai ya dan gyara ta ya kai ta yadda za ta yi daɗi akwai wanda suka yanka yadda ka aike shi haka nan ka fa akwai wanda yanka ce ka ce ka tunata wa kaza kaza uba ne to shi yadda ka faɗa haka nan ya ce ta ga babu fi kyau abin da aka so mutum ya zama mai wayo idan mutum ya hasala shi ɗaya haushi ya aike ka da magana mai kaihi in ma dai in ka ce kai shirunka ko in ka ce ka gyara kai kuskure ma ka hudu yadda abin ka sauraruwa wanda ana abin iya sa shi abin na gyaruwa zama ina fata sun gane magana wannan ce su masahawatun nan mutum da rayuwa ce rayuwa ce mai albarka wanda ba su son ya kira ciki to ana Allah ya taimake shi da rayuwa irin wannan ba shi na malamai suka ce wai to da annabi da anas wani ya kamata a jinjina wani kokari cikin sa a ce kama da yaro ka sa ayyuka har cikin dare amma ba ka taɓa mai faɗa bai taɓa ma abinda ba yi ba kai mai faɗa shi ko a ce duk rayuwa sai abinda ya yake bai taɓa yin kukurin da za a mai kai jidan mil kai kaza ba shi ko bai taɓa yi ba eh ana sai a jinjina ma ko wasu sai annabi aka jinjina ma wasu sun kace an ah, za'a a yi nama saboda annabi in yadda abinda ba daidai ba bai shiru maza annabawa Allah in suna ga abinda ba daidai ba sun fi magana sai su yi faɗa su yi zahi tawaji da ta ofarci mahaya kai ta tsaya abinda da ba daidai ba balai abin faɗa wasu na cewa a'a ah, ai aras yana yin wasu abubuwa sai dai annabi hankuri an gare yana daurewa ko yi ba daidai ba sai annabi ya kyale yana fatan gane magana ala aiki hali ana son mutum ya zan mutum mai albarka duk inda ka sauka mutane suna jin daɗin rayuwarka suna jin daɗin zama da kai ba ka kulla sharri ba ka da ba muna yake Allah kake da yanzu wasu mutane sun waye sun zama na yakan Allah yan gamin zama sun za annabi mai mutum ya zama jama'a ko da yake tashi yayi mugu abu to rayuwa ba a san tasa na jama'a kai da Allah yace haddathana ibnu abil ibnu abil aswad قال حدثنا عبد عبد الملك بن عمرو قال حدثنا صحامة ابن عبد الرحمن ابن أصم قال سمعت أنا صنم أنا صنم مالك يقول ناجي أنا صنم مالك نفسي كان النبي صلى الله رحيما من ظهر الله يأخذ انتمي كوتي وكان لا يأتيه أحد إلا وعدم من ظهر الله يأخذ انتباب وانده وانده تأتخو ميدا بقاتا فاتي النبي أمير الكوتي wa ajjaza lahu kuma annabi ya zartan mai da abin da bai alkawari in kana inda in ya zan abin da ya alkawari yana nan wuri ne annabi zai cika ba alkawari yace wa uqimatu salatu wata ran sai ka tsaya sallah aka yi kama sallah wajahu a sai ga wani ba kauye yazo yazo masa yazo wajen annabi salla fa akhadha bi thawbihi sai rike tuwahin manzo Allah faƙala sai wannan ba kawai yace ma baqiya min hadisi yasira ya manzo Allah buƙata ma ka biya sura ya kaɗan. duk abubuwan da nake buƙata an biya min sura kaɗan ya rage wa akhafu an ansa kuma ina jin tsoron in manci in ta ya ta ba a yi buƙata manzo Allah sai ya fata kama sallar ma ma'ahu ya tsaya da bukawai nan hatta fara ga minhajin sai da ya ƙara bukata ta duka ya biya bukata ta yi duk abin da amurka ta yi sulbin ɗinta sun ma'aƙabala sannan annabi ya fuskanto fa sallah ya yi sallah an yi kama an gama mutane suna tsaye suna jiran annabi ya tun za mun jo ga matsala wani sahawatun nassin nabi sallallahu alaihi yanzu in ni na zan ba sallah wani so ne suna da bukatar gani na sai me nake ba ga an yi kama sallah kai ba ka sallah Allah sai ce ba ka sallah Allah sai kai Allah ka kai sallah to da suke annabi ya riga ya iya zama da mutanen birni ya iya zama da mutanen kauye ya san matsalar mutanen kauye ya san matsalar mutanen birni ba kauyen bai rike tabbuwa annabi ya yi ba yace ba ina da sauran bukata ban kare annabi to sai ta sai ya saurare sai da ya sulmin da matsala ta duka ya gama da shi gaba ɗai sannan manzon Allah ya so ya da ya kabbara a cikin sallah to yanzu inda muna mu limai haka nan mu za mu cewa wani ba musalla ko ba gaskiya ba da ma rafi ya koma jihi yana gana da wani ta iza idan alaƙa iza wani ba musalla ai wanda kuri na mu za a kuri sallah za a yi kama sallah ka tafiya kuma dan wani to idan mu kuma kun ta zai yi wancan mutum kuna ganin musulunci bai sallah za ku yi ba yanzu su saboda ka annabi suna da irin wayannan abubuwa da yawa rayuwa ta iya ta cikin damuwa sai ka yi so da na sunna abu kana na akwai matsala wadda aka gina ikama ba ta tafiya a wajen malaman hadisi tsakani da Allah ikama ba cewa yanzu ta dauki lokaci ta tsiyari ne in dai ga liman ana gani ne ga mamu ana ganin su an yi ikama su jira sai liman ya taho ya ga bukatar sannan abu jama'a ina fatan mun gane magana wata rana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisin muwadda ko bukhari annabi ya so ai ikama sallar subaya sai da an kai ikama sai ga da janaba sai kuma gida yayi wanka ana nan ai ikama a ran sai yayi wanka ya so ya ga kafara harama an tsige sallah kuna ga tsakarinku da Allah ya masallaci manzo ana yadda da wannan eh ba a wani mutum shi ma ya taɓa sallama wa annabi har an yi kama annabi ya ce a sanin ne sai da ya gama wanda ya toye kabbar harama a cikin sallah sannan a musulunce daga cikin tambayoyin da aka yi na limaman juma'a misali sai a ce kai limamin juma'a an ka samu hayaniya cikin gari jiya alhamis da dare abin ya ɗauki hankalinka har su bahir ba kai sallar su bahir ba sai ka so sallar juma'a ka ka yi hudu ba ka gama ka sauko ayin ikama sallar juma'a sai ka suno ba kai ku ba sai sai ya za ka yi shi da sai zuka ce a gadda ya kai za ka yi ishara wa mu ma dan jira su jira sai ka dan dage gehe sai ka yi kai iqama gama sai kai ku ba in kai su baya ɗin ka gama ka sallame sai ka taho kai kabbara sallar juma'a kuma sai a shiga ikaman na nan sai sa wani malami sai ce to malam tana gane ikama ga bata iskiya ba ce bata iskiya ba tana na saka zuwa to ala ita halin uwa musulmi kun ga nan annabi karantar shi na yake in ka ga mutum ka dibi yadda yanayi ne yake kakkai mai tsaurin da zai gudu ya baka haka na aka so duk ofisoshi su zama duk wani ofisa ya zama haka idan mutu ya so da bukata sai za su saurare don wani bukata ya very important wani in baka saurare ta shi kenan ka bata mai rayuwa gaba ɗaya su ce sa aka san kowa ya dan adam ya zan da sahawatul nafs rayuwa kana iya bashi don wani don wani mutum ne shi ta cikin matsalar da yake amma da su yana da tsauri mu tsauri kowannen mu za a gani na da kai sosai bai da fasar ko kaɗa wallahi jama'a ba haka addini yake abinda aka so ne in ka gama sun cikin bukata ɗoyin cikin biya za a yi ka sosai, da ka da iliminka da aljihunka da mukamin da kake da shi ka sai cikin matsala yanzu ka iske mutum wani da ofis da yanta birni ga hannu ka gane yau ka kuma ganye gobe kwana uku kana ganin dai bakin ofishin wani zamne kila ya yi ne ko bara bai sha ba sai a matsayin ka wani kai ce kai man lahiya dai na ganin ka wurin kwana uku sai shi ma bayani abinda haka iya sai kai so bai ta matsala wato irin wangana manzan Allah ya ce man kana fi harfi akhihi kana Allah fi harfi duk wanda ya ruwa ya tsaki cikin bukatar wani to shi kuma Allah zai ruwa ya tsaki cikin bukatar kana nan kana kulbin din bukatar warke ko Allah tun mai mata ka shin jama'a da wanda zaka wanga dole Allah bi ma wasu kuma ta yi matsayi wanda Allah zai mutane gane wannan abu suna ta koran mutane suna da musu wulakan har mutum ya tagayyara ga wuri saboda bai san wanda bai san inda zai na wallahi saboda hakan na ga wasu ga mutum da promotion wajen shidda ga hannu ne saboda iya tefa yansu ga sa'in inda wani zai na ko ya tefa yansu ga sa'in inda wani zai na sannan ma'aikatan ne sun bar an sa promotion su kai inda za a sawarsa sai dai kai daga inda kake nan individual nan farahu laka ka taya sai ka ce final in ka san wani ka ce ka isko shi yi ma prosi in baka san wani baka bada kudin ka ya prosi in baka san kuma ka ce kai sana gaisa ka dawo wani cewa iri ka saka saka sai kai ta ya aje nan zai aje ta har ta lalace ma ba masu tsaye ba saboda ka shi yasa a musulunci ana son ka shiga cikin bukatar mutum ka yi ruwa kai tsakiya ta tabiya kai kuma sai Allah ya shiga cikin taka ya biya taka ta biya to ubangiji Allah ka ba mu ikon gane to saboda kun ga annabi sallallahu alaihi ya kasance ya sakhawatun nan ka bi matsayin sallah a ce sai an yi ikama manzo Allah ya tsaya da wannan mutum kuma ga hankuri da halin mutane tabbuwa ta yi rike ba ya sai ya gwada mai kawo baka mazuwa ko ba haka na cikin yi ba baka zuwa sai ka biya sai mun kare bukatar amma saboda hankuri a mai sai sai so gani miya bukatar sai ka na ana gama komi hankali ne kwanta sai dawo ya sallah su duk haka aka san mu zama kuma gaskiya ba ka zama wasu turawa na in ya hito bai tayi mai sabibi bai to ta da sallar na ga wanda ya muhimmanci sallar ta yi fa sallar za a yi ta yi ɗinka ya yi nufi ga ofis amma ga wanda bukata jima ina farfin gane sai dai akwai wasu mutane su ko al'ada ta yi bai da lalura da ke sai ya gane ka bai iya zuwa gidanka yana ganin ka za ka na zaka sai ya tare kaɗai ga Allah ba <laughs> muna da wasu da yawa masu yi muna haka na makara ina son in kokari in isa inda zai isa sai da malam da Allah tsaya ta son masu ɗinka sai tsaye ka wani kun bukatar da an gare ko ya kira ka ko ya ce ga hiran ta ko ko ka alama ya dauki abu serious a a yanzu da ya gane ka na yaka sai ya tare wani kuma sai ya yi flashi sai da Allah malam bugo wanda ka da sai ka buga mai sai ya ce wallahi tambaya ta ka kike gaga da irin waɗanda abubuwa suna daga cikin nuna wasu ba su ɗauki abin da muhimmanci ba amma tsakayi da Allah wasu suna da wayan su su wayan ba Allah ina so in tambaya in ka ni dama wani kira bai san ko da ya bugu ba su halin kiski bai san halin kiski kila kana nan ka aji jaraba kana rubutawa ko to wanda a bisa tebirin jaraba ya ɗauka waya a gabe ɗauka bai sai yanayin da kake kila kana nan kana sulhun wasu mutane kila an kai wata gaba sai ya bugu ma sai ka ɗauka kaka ɗin wata baya to saboda haka irin waɗanda abubuwa ana son mutum ya zama da fiƙihu ya bambanta da mutanen ƙauye don su mutanen ƙauye in sun ka tura buƙatar su ba su da ina fata sun fahimta wasu hadisai suna ɗage ƙafa ga wasu mutanen ƙauye kamar yadda manzo Allah ya ce man bada akun bil kalami bil kalami qawlan salatu jibu duk mutumin da ya fara muku magana ka in sallama tarku an ku kyale shi shek bin usaimin cikin sharhin wannan hadisi ya ce abin da aka ne in kuma gane wanga ilimi ne da hankali ne bai san da wannan magana da ya so ɗaya ce jama'a da Allah ina fita gidan wani sai ku ce fita ho to ka ga gida ga hitam ce ɗaya eh, shi ne a gidan wani amma da Allah ka gane in ka shigo cikin gari irin haka nan ka zanta yin sallama sai jama'a assalamu alaikum sun ka amsa sannan ka tambaye su bukatar su jima abin ga yake ko bai ba to amma yanzu in ya taho wata nufa kawai sai ya tafi da Allah ya gidan wani yake jama'a sai kowa ya kawai kai gaba su ne sai sai la na gane mutanen birni wala kanti ne da Allah ko bai tuwa haka sai ce wallahi mutanen birni wala wai su ganin suke da suna cikin wutar lantarki suna cikin su kama mutane wala kanti kaga ai gairin din mutum a faɗa mai hanya ya yi a ɗabba ƙayan wasu halittai masu nauyi a kai ne sai su ƙara kore shi ma ga ga musulunci ma baki ɗaya to Allah ka ba mu ikon gane yau yace haddathana qabisa قال حدثنا سفيان عن ابن munkadir an jabirin Kala. daga Jabir ya ce ma su ilan nabi zuma shay'an qala la fa qala la ba a taba tambayar wani abu ba yace babu ba a taba tambayar manzon Allah wani abu ba yace babu zai cewa babu sai shi ma alkawari ke ka kaza kuma ina fata mun fahimta shi yasa farazzak daga cikin mawaƙan larabawa yace ma qala la qattu illa fi tashahudihi laula tashahudu kan la na'am yace manzo Allah bai taɓa cewa bawo ba sai cikin tahiya da yace ashhadu an la ilaha illallah na ce da babu cikin ya ina manzo Allah ka cewa babu amma duk inda kawo manzo Allah ka roke shi wani abu cewa babu to kuma ga hadisi ne ya kawo Jabir da Abdullahi ya ce ba a taba tambayar manzo Allah ba yace a yace babu to mu kuwa babu mutahi akwai mu yawa babu mu tahi akwai yawa cikin maganganun mu ma da cikin lalurorin mu abinda aka so in mutum ya to wurinka da Allah wa ne wallahi na biyu ba a abinci gidana ba To Allah ya ko na ba a taimaka sai ka to bari shiga in gani sai ka tiya akwai sayan tsaba ko akwai yan gumi ko akwai masara ko akwai gari ko akwai wani abu sai ka riko ka tiga shi hankuri da shi ka ba ba amma in ka girgira ka isa kai ma gidanka haka ne yake sai ka yi to sai ka ce wallahi wa ne abinda za a yi ka bai da kuma dawowa haka ce ba ji ba ina ba kun gana magana ce amma wani sai a ce wallahi ko ni gidan gaban da abincin da aka yi mai sati guda haka ce ba da saboda haka ana son aikoyi da annabi da maganuwa daɗi na hikima nuna mutum cewa wani bari hana kuma dawowa wani 'yan hankuri bari zuwa banda gobe zama yana fata mun gane magana kaga shi mutum mai hankali mai wayo in an ka ce haka da ya sa abin da babu shi amma ba ka ci bawo shi yasa wani mutum ce in ka saba da babu babu babu kana bin ka mu wani tsakani da Allah ina da sai ce babu kaga an samu matsala to sunna annabi sallallahu alaihi shine bai zuwa ba mai dan kuka diba hadisi na hadisin bukhari ne da muslim alaikum assalam sai na sai sai sai eh eh eh hmm. ai duk sahabin da ya roto hadisi ana aiki ne, kaf na hadisin jabir na sai eh, kwaye sosai sai eh. eh to yana yi wa a ruwaito wani hadisin da ya sa'a ma wanda wannan sahabi ya ruwaito to sai a diba a gani sai an nasiru wal mansukh wani ya soke wani wani ya riga cikin hadisan in ku akwai za a yi sai imalul dalilai ne malamai suka ce imalul dalilai ne aula min hadin ba yin aiki da hadisan guda biyu ko wani a bashi fuska ce ya yi jiwa da guda ko yana ibara a game ko aiki da su kuma hadisin da manzo Allah ya ce kar da yanku ya kwankwasa ma iyalin da dare ya dawo da wanta ya da kuma hadisin da ya ce ku shigo baya ta'i ko ba haka wadda hadisi suna kuma inganta tuna wanga ya ce ka shigo da daddare wanga ya ce ka shigo baya ta'i in ka dawo da tafiya da yadda yake wannan lokacin kun ga babu waya balle ka bugo ma iyalin ka kanta amma kun ga da yake akwai waya kana bugun wata ina fara in shigo karfe goma sha dare kaga ta sani ko ba haka ba babu lahi ka shigo ko da dare ka shigo amma irin ta yadda ba su da labarin ka ka dawo malamai sun suka ce waɗanda ko ne hadisi yana da inda ya kamata aje shi shi wanga da an ka ce ka shigo baya isha'i iyalinka sun san ka komi dare yau kana dawowa dama sati guda kace za kai to yau sati guda sai ta faɗa ba kowa cewa yau mijina na dawowa ta daga ta yi ma shiri ta yi ma yan dahe dahe ta yi ma yan aji ta yi shiri ta kafin cewa kan ta yau to aka ce in ka taho da dab da magariba to yi hankuri kai sallar magariba sai kai sallar isha'i bayan isha'i sai ka shigo da ya ta gama abinci ta share gida ta yi wanka ta yi duk abubuwan ta kai ta yi tatuwaye da sauran suna jiran ka amma in ka faɗo mata bayan magariba ba su shirya sai ta ji babu daɗi kila kai suna warin hayaki da sauransu haka malamai suka shi ko wancan da an ka ce ka bari har gobe kaka shigo da dare ka bari har gobe shi ko hadisi na wanda ka ba su labarin ko ka yau kila kayan shekara wa shekaru ba kanan ba a tsaya da waya sai ga haka ka tayo ba dab da magana ba ka aiko to shi da ce haka sai ga bari sai sai gobe ka samu ko masallaci ka kwana ko ka samu daki abokin ka kwana har gobe sannan ka shiga da sai to da ba san kana an tayo abin sun yi da ba sa da kai ba ko an sa da kai ba ya ma shi yin kware ba kai ko yanzu al'adar ka yi shekara ma kanan kana can wurin karatu ka dawo yanzu ka iske ba sa abin sun yi da kai ba za ka ji ba a mutunta ka jama'a ko ba haka na ba to shi ya sa ka ce wanga hadisi da ce la a hadukun ahalahu lailan kar da yanku ya kunku sama yalli da dare da wancan da ya ce amhilu hatta kulu lailan ai isha'an shi ko ga nahi matsayi na'am eh na'am eh eh eh kwaye ku a san ka taho da yawa ga wani na masallaci ya iso sai ka bugu waya ka ce ga kanan yasa hayya ka kawo ka kawo abin nan ka kawo kwanta gora daga abuja ko sai ka kawo zamfara daga kano sai ka bugo iyalinka sun ta kayan ta wannan shine sunna jama'a tsakani da Allah to Allah ka ba mu ikon gane ba hadisi mu na ƙarshe a cikin wannan babu insha Allah za nan za mu da su karatu hadathana farwa ibn abil maghara قال حدثنا ali ibn مسهر an هشام بن عروه قال اخبرني القاسم بن bin muhammad an الله بن الزبير قال yace ma ra'aytum ra'atayn ajwada min Aisha wa Asma yace ban taba ganin mata guda wanda suka kai kyautar Aisha da Asma ba baban su guda da Aisha radiyallahu anha da Asma radiyallahu anha yace ban taba ganin mata masu kyauta irin su ba wajuduhuma mukhtalifun kyautar su daban-daban take amma Aisha fa kanat tajma'u shay'a ila shay'in aisha Allah ya kara mata tarin tana haɗe abu zuwa wani abu hatta idan shama shtama'a indaha fa qasamat sai abun ne ya taru wurinta sai ta raba ita in za ta baka mai nauyi taka baka sai ya taru ya taru ya taru ya taru sai a doka ba yace wa amma asma'u ita kuma na asma'u Allah ya ƙara mata yadda fa ka la tumsik shay'an ligadin ba ta ajabu sai gobe ta dauka ta baka da ya taho yau yau saka ba sai zama suna mamanci kuma su da to cikin su wani yake eh eh eh to kiran sai Aisha ta hige dai ta Aisha tarawa kai. sai ya taru ya taru sai raba. ita kuma na Asma'u da ya taho sai ya ce a kai mawa ne a kai mawa ba na kana ba gaskiya na gaskiya na da ya so a ba sai gaskiya na to ka ji a ga ta malam eh <laughs> gaskiya ne wato kaga in ka diba kowai hannu ci miza da yanzu kaga wanda amma bukaci abin na taho mai shi ko bukata ne ko ba haka ba da yake ita aisha ta yi hadisin anzulun nasa manazilan na wajen take ku saukar da mutane kowane matsayi ne wanda ya kamata ka samu cikin leda ka san sai ka samu leda ka bashi wanda ya kamata ka bashi ga hannu shi ka bashi ga hannu wanda kuma sai ka sa cikin buhu ka samu dan da kuka azame ya kai mai shi ku kai hakan abinda aisha ke fadi kenan cewa anzilun nasa manazilahu in za ku yin sarrafa ko kyauta ku saukar da mutane masaukai da da yanzu kaga wani in ka dauko ga hannu ka miƙa mai haka ba ka mutunta shi ba Zuba ina fata mun gadi wani in za ka yi kyauta ma cewa haka ya taho kana kira sai ya taho wani ko in za ka yi kyauta kaka isko shi to shi ne suke cewa a saukar da mutane masaukai yau ko ba haka ba to saboda ka suna da tasirin isma ra'ayi radiyallahu anha game da wannan sannan wannan nau'in sadaka a san mutum ko ne dabbaka wata rana in ka ga akwai bukata sosai da abu ya shigo ka aika shi da ya shigo ba suwa da ya shigo kai muwa da ya shigo kai muwa ne sai ka ce ina ganin wani gaskiya bari in bari in ku kai sa da ya ta waya ba shi abin da ya sai ya bukara wani kuma sai ce a cikin daren nan da ya shigo a kai mai bai kila yanzu bai kwanan kwari cikin daren da wallahi wani gida na ina bibi abin za su da sahi babu kuma za a sha da sahi ko kwanan kwari bai da dare kuma da saboda abin za a ci sa zulubi ya kai shi ma da daren gaba mata abincin ba yara suna suna kuka wacce abinci kaga in ka aika mai cikin daren ga kaga wani ma cikin zai ma musa ya ta iliwaye ya za a yi a yakwari kila ma matatta abin suna kila ta abin cikin daren za a tabda yaran kaga ya yi umarni kenan ba sai amma da sai ba ya eh, wanda kuma sannan ma shi sai ya kai ya yi kyautar ga irin tamayya a jimka a jimka a baka kaga irin wannan shi ko yana yana da kyau shi ma sai ma kyautar da zakka dan sati guda kana laluwa ka gidanka kaga haka yana kwance su Allah ka ba mu ikon gane to kun ji wannan hadisi kuma dukkan su hadisai da wani suka riga sun tabbata sakawatun nan rayuwar zan mai alheri rayuwar zan rayuwa mai alheri mai kyauta mai ganin mutane cikin matsala a yanzu da mutum wani kuma ana rage mai kewa ga abubuwan da suke damu shi Allah ka ba mu ikon gane kuma na ya kamata mu lafi sai wani sati idan Allah ya haɗa mu kurakurai mu cikin karatu mu Allah ka yaji mu daidai mu kuma Allah kuma za ka kawo da karanta ta sabi aiki da abin da muka ji subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh